Assalamu alaikum masu sauraronmu. Barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin cigaban labarinmu mai suna wata fitsara. Kamar buciya Fadila Lamido, wanda yake zuwar muku daga Mama Al'amin TV, tare da ni mai gabatar muku Maman Al'amin. amin bayan mun tsaya ne a inda Khadija take cewa, Insha Allah wa aure ba zai kasance a tsakaninsu ba. A gabana Khadija, wani irin wulaƙanci ne wannan kekin kisa? Ya haƙura, ya ce ‘yarki kina nunawa muraran ba kya so? Cikin kuka ta ce anti, Ahmad ɗan uwana ne daidai da rana ɗaya ban taɓa masa kallon wanda zan iya aura ba. Kuma abin da ya sa ba na son auren shi da sama, Ahmad ba shi da kunya ɗan iska ne, babu irin kalmar iskancin da bai gaya min ba. saboda tsabare ne ya ce kuma sama zai aura in ci wallahi zuciya ta zafi take sosai cabɗi lallai yanzu Khadija kika iya kallon tsabar ido na ki ce min Ahmad dan iska ne yarwa aka taba kama shi da ita ina son ki gaya min wani abu mara kyau da Ahmad yake aikatawa shiru Khadija ta tana shariyawa yayin da anti Saude ta tsare ta da ido ganin Khadija ba ta da niyyar magana ya sa ta faɗin shikenan ke kin kishi kuma kin ce baki da ya aure yarki ba bari ya zo in dai shi ma ba maye ba ne ya bar miki yarki idan ko har ya dage ni babu ruwana a kan zancen ba na son wannan auren kin gama nuna wa Ahmad kiyayya duk da tun kina yar karama yake nuna miki kauna a fusata da sauda ta miƙe, ciki ta shiga ta waje sallama ta wuce Khadija tana share hawaye sosai jikin Khadija ya sanyi bakin Ahmad da sama take ba amma abin amma abin ne kwata-kwata babu tsari kwata-kwata tunawa da ta yi abban sama ba zai bada ta bai sa ta saki ajiyar zuciya sannan ta ɗaga ta sama ta ce Allah ka sa mun nutsuwa na barwa zuciyata Usman na barwa zuciyata Usman ba zai bawa Ahmad aure ba idan matsalar ta bullo daga wajen babanta babu wanda zai zarge ni da wannan tunanin ta ɗan samu nutsuwa a gidan Tony da yamma har ta miƙe ta wajen sallama sai ga Ahmad ya shigo Kusancin karo suka yi yayin da ya saurin kaucewa ya ba ta hanya. A fusace ta fita ranta bace ɓace yayin da Ahmad ya bi da ido yana faɗin ina wuni ko waigowa ba ta bare ya sa ran za ta amsa. Juyawa ya shiga gida inda ta ke sanar masa sun gama magana da Khadija. Tun daga ranar Khadija ta daina cewa komai a kan zancen ko ta ji a cikin gidan ana yi tashi take ta bar wajen yayin da kwata-kwata Ahmad ya ɗauke kafar shi daga gidan. Abba Ni gaskiya ba na son shi. Jimiyar yana kallon ta zuwa can ya miƙa hannunsa ya zaunar da ita kan cinyarsa tare da faɗin Muhammad ɗin kai ka ɗaga alamar i e. Marmashi ya har yanzu bai bar kallon ta ba to mama na da kike wannan maganar kin taɓa ganin sa ne? rikiza kai ta sake yi sannan ya ce ni ba na son na gan shi. Shiru ya sake yi sannan ya ce gaskiya ummi kina da matsala. Ta yaya mutumin da baki gan shi ba har kika fara cewa ba kya son sa. Ni kuma kin ga sau biyu muka waya da shi na ji ya kwanta min. yaron na da wayo kamar ki shirin kuka take tana faɗi ni dai abba ka ce ya bar kira na bana so Jimi ya sake yi sannan ya ce to yanzu abin da za mu yi ki daure ki bari ya zo ɗin kafin ki ce wani abu a kansa idan ba kya son shi ba zan takura miki ba kar ki yarda ki ɓata min rai akan wannan kin ji na gaya miki Khadija ce tsaye gaban Alhaji Kabiru yayin da yana daga cikin motarsa ya zuba tagumi. zuwa can ya ɗago ya ce kin ga Khadija na gaji da wulakancin da kike min yau sati ɗaya kenan idan na kira ki baki ɗauka na rasa gane kanki yanzu kin zo kin tsaya ina ta magana kin min shiru a ƙarshe kin kama kuka ni ba yaro bane ba na san duk take-taken ku na mar na san duk take-taken ku na mata idan kuka canza ra'ayin ku da wannan abin da kike fiffitowa ki fito fili kawai ki ce mini kin fasa mana Ni ba ba fasawa ne ba, ka je ka ci gaba da harkokin bikin ka har a ɗaura aure, amma ka bar kira na a waya ko zuwa wajena. Ina da damuwa a zuciyata sosai, ba na jin daɗi, shi yasa za ka gan haka. Haka kuma komai baya min daɗi. A haka ɗin ne zan aure ki? Allah ya kiyaye, ai ba wahalalle ba ne. Ana yin aure ne don a ji daɗi, a hakan zan aure ki kina min ƙunci? Tsaki ya ja sannan ya rufe motarsa sai da Khadija ta zabu da ya bar layin. da ta shiga gida rasa inda za ta saka kanta ta yi. Komai ya daina mata daɗi yayin da ta ƙara jin tsanar Ahmad cikin ranta. Ranar da ya rage saura kwana shida ɗaurin auren Khadija a ranar Ahmad ya ziyarci makarantar su Samha. Tunda ta zauna a cikin motar take zumbura baki cikin ƙunƙuni take gaida shi. Samha yaya ne? Ina ce mun shirya ko na sake miki wani abin ne. Kawar da kai ta yi yayin da ya ce, Ina jin ki ne kuma. Kawar da kanta ta sanin ta ce, Uncle me yasa ka zagi momina? Jim tare da rintse ido zuwa can ya buɗe tare da rukuwa na ta ce, Ni? Haka ta ce miki na zage ta imana. Na kira ta ta bani nambar ka shine ta ce min kana zaginta. Kuma so kake ka cutar da ni in ji ta. Subhanallah ya faɗa a fili sannan a zuciyarsa ya ce, Ya ina tufka za ta dinga warware mu. Aninta ya kama cikin wasa da yatsun yake faɗin Fatima, na san kin yarda da ni ko? Kai ta ɗaga idanta cike da ƙwalla, to ina son ki ƙara yarda da ni fiye da da. Ni ban zage ta ba, na san darajarta, kuma idan za ta faɗa miki gaskiya ba na tunanin na taɓa zaginta ko cikin wasa. Kin san menene? menene Fatima? Kai ta sake girgizawa yana ci gaba da wasa da yatsun ta ya ce, so take ta raba ni da ke saboda na ba ta shawara akan auren da za ta yi shine kawai amma wallahi ban zage ta ba kuma ni ba zan cutar da ke ba sosai ta yadda da shi don haka ta ce shi nan uncle amma ta ce kar na sake na sake maka magana ka ba ta hakuri saboda ta dinga bari na ina hira da kai Jim ya yi cikin limshe ido sannan ya ce ban miki alkawari ba Fatima. Daga na ba shawara, daga na ba ta shawara sai kuma na ba ta haƙuri. Kwalkwaltar da idanta kamar za ta yi kuka kawar da kansa ya tare da ya mutsa fuska. Kusa da shi Fatima ta kara matsuwa ta rike ya shi uncle. Kar ka yi fushi ka bar ta hakuri kaji. Hannunsa ya sa ya zame nata daga cikinsa, sannan ya ce na ji to. Yanzu me ya labari? wa uncle kaga abba na ko? Wai wani ya bawa namba ta ya kira ni? Wai idan mun daidaita na aure shi? Wani wa? Ya tambaya a takaice uncle sunan shi Muhammad mun yi waya da shi sau biyu Kenan aure zai miki i uncle amma ni korarsa zan yi, ba na son sa. Dariya ya hara koransa suka bayyana sannan ya sake riko ta yana kallon cikin da ya ce kar ki kore shi Fatima ki bari ya zo ki gan shi mana. Ba na son ganin shi uncle ni ko a waya ba na so yake kira na. Ka san ma abin da ya sa nake ɗaukan wayar shi? A'a, muryarka da nashi sun kusan iri ɗaya. Cikin murmushi ce dan Allah. Allah kuwan har ma na gaya masa sannan na ba shi labarin ka kasan me ce min sai kin faɗa cewa yayi yi wani da kai za mu iya yin aure tunda ba maman ku ɗaya baba ɗaya da mamana ba cikin murmushi sosai ya jawo ta jikinsa sannan ya ce kwarai kuwa zan iya auren ki cikin dariya ta ce ba dai uncle ba za ka ji kunyata ba cikin ido ya kare ta sannan ya ce kunyar me ji fa Uncle kai ƙato ne kuma ‘yar ƙarama, hmm, to me a ciki, ke yanzu idan na aure ki sai ki ji kunyata, kan ne kai ta tare da shigewa cikinsa ta ce ni dai uncle ba na son muhammad din yana shafa bayanta ya ce ni kuma na ce ki bari ki gan shi bakin ce muryar shi irin nawa ba ce i eh. yawa wato idan aka yi sa'a kamar ta mu mata zo ɗaya aiki da ki so shi cap ai wallahi kamar ku ba za ta taɓa zuwa ɗaya ba waye ya gaya miki to idan muka yi kama ko da a ce irin gemu na yake da shi za ki so shi ɗagowa ta ta kalle shi sannan ta ce to dan yana da irin gemun ka kawai sai na kama son shi A'a, ina ce ranar nan cewa kika yi gemu na ke burge ki. Ai uncle a jikinka ne yake da kyau, ban san ko idan na gan shi a gurin wani zai burge ni ba. Sosai yayi mamakin wannan kalamin na Fatima kenan, duk abin da take tana sane. Cikin ido ya kalle ta sannan ya ce, Ni dai na ce miki ki bawa Muhammad dama ya zo ya ganki. In kuma da ni za a yi to, Duka ta kai masa a yayin da ya saurin tarewa cikin kukan shagwaba ta ce ai abba na ba zai yadda ba. Yana rike da hannunta duk bin ya ce ke ba za ki yadda. Cikuku ya kanta ta cikin ɗan ƙaramin hijabin makarantarta. Mamayarsa ta yi ta bincike hannunta ta tabbata a guje har ta shiga makarantar ba bata waiwayo ba. Murmushi ya shafa sumashi shi tare da ƙara kallon gate ɗin. Yana ƙoƙarin ɗauke sa ya ga ta leko tana ɗaga masa hannu cikin murmushi. Ƙara faɗaɗa murmushinsa ya yi sannan shi ma ya ɗaga mata hannu cike da farin ciki ya koma gida. Washe gari, wuni ya da ita a cikin ran shi. Ko me yake ita yake tunawa da haka washe gari ya nufi kai kansa gidan Alhaji Usman. Wayar ta ya kira da ke ta ɗauka ya sanar mata yau yana tafe. Da ta yadda ya zo ɗin sannan ya shirya cikin ƙananan kayan da suka dace da jikinsa ya nufi gidansu Khadija. A kan hanyarsa ne Anti Sauda ta kira shi bayan sun gaisa ta ce kana ina ne yanzu? Ina hanya za ni gidan su Fatima yau. Anti ke min addu'a kin ji? Kafin ka je ina son ganin ka anti idan na dawo zan so. Na riga na kama hanya. Ahmad ka zo na ce anti dan Allah ki haƙuri in dawo na matsu sosai in ganta. Limshe ido da sanan ta ce shikenan. Ina jiran ka. Ko da Ahmad ya shiga gidan su Khadija bai ganta ba kamar yadda ya so. Ya so a ce ya same ta a ɗakin inna ko na inna yalwa ga shi alkawarin ba zai sake shiga ɗakinta ba. Mekewa ya kawai yawa inna sallama har ya fita ta ce auna mun ta ban ce maka Khadija babu lafiya ba. subhanallahi ya faɗa cikin zuciyarsa kansa ya shafa sannan ya ce bari in je in dubo ta ɗakin ya nufa bakin kofar ya tsaya ya ta salama amma bata amsa ba kamar zai juya sai kuma ya tura kofar kwance ya ganta ta yi da ciki idan ta tangaran auda daman ba ci yake ba kina ji ina sallama banza ta yi masa da yayin da ya sake cewa to ya jikin ina ta ce min baki a jin daɗi Wannan karan ma banza ta sake yi da shi. ya zuwa can ya ce ni dai don Allah ki haƙuri kar ki jawo min masifa. Ni ban ga abin ta da hankali ba da har za ki kwanta rashin lafiya. Kawai dan na ce ina son Fatima ki haƙuri don Allah ki fuskanci abin da ke gaban ki. Kin ce wa Fatima na zage ki kawai don kina son ki sa ta taƙi ni. Tsakani da Allah na taɓa zagin ki, ke kike zagi na kuma ban taɓa ramawa ba. Cikin sauri ta kalle shi tare da cewa kalmar da kake gaya mu gara a ce ramawa kake yi sai ya fi min sauƙi yanzu da ka ce sama yanzu da ka ce sama kake so wannan kalaman da ka dinga gaya min su ke ɓata min rai yanzu jimiya yana ta sannan ya ce na fahimta don allah ki goge su a zuciyarki lokaci ya canza yanzu ko in ce miki ma komai ya canza ki yana haɗa da fatima tsakanina da fatima daban tsakanina da ke daban kuma ni ba nufi na cutar da ita ba ne insha Allah nan gaba zaki ji daɗin wannan haɗin tsaki Khadija ta ja tare da kau da kanta gefe a hankali ya sake cewa Fatima ce ta ce min in baki hakuri to Allah ya huci zuciyarki tsaki ta sake ja sannan ta ce amma dai ai ka san babanta ba zai baka ba ko insha Allah zai bani gidan zani yanzu kina da sako zaro ido ta sanin ta girgiza kai juyawa ya fita tashi Khadija ce ta zauna tare da faɗin Ahmad akwai maye lokaci ya yi da zan nuna wa usman waye ahmad na san ba za a yi auren nan ba alhaji usman zaune gefen gadon shi yayin da andi sama take faɗin wai me ke damun damunka alhaji jiya ina kallon ka bakarin tsabayo ɗin ma duk ga kanan wani iri kai ba yaro bane kar ka jawo kanka wani ciwon a Ajiyar zuciya ya sane ya ce ba na son surutu fita ki ban guri sannan ki turo min ummi. Tana fita sai ga sama hannunta ya kama tare da zaune da ita a gefensa sannan ya ce wani abu na damin ki ne abba muhammad nan ne wai yau zai zo to shine abin ɓaci rai idan kin ba a hankali ai ba ce miki za a yi dole ba ki saki ranki ki masa fara'a ni ma idan na ga bai min ba korarsa zan yi shikenan abadan Allah kana ganin sa ce kar ya sake zuwa marmashi Usman ya yi ya ce to mamana anya kuwa ko dai kina da wanda kike so ne a'a ni dai kawai ban san shi. To ki bari dai ya zo din kina da labarin maganar auren mamanki? Ai abba na daɗe ban yi waya da ita ba haka ne me kika sani dangane da wanda za ta aura kin san shi a abba ba wannan Ahmad din za ta aura ba kuwa mamana? Kai abba ba shi bane ba ke dai ki ce baki sani ba wallahi abba ba shi bane. Jimi ya yi sannan ya ce shi kenan yau saura kwana uku. Za ki je ne? Cikin sauri ta ce i, e, to ki shirya gobe zan kai ki da kaina. Murna ta yi sosai har ta manta da labarin wani Muhammad. Misalin biyu na ranar Ahmad ya shiga farfajiyar gidan Alhaji um, Usman. Karo na farko da ya ji gabansa na faduwa tun bayan furta son Fatima. Wayayen mata gashi ya iso sai da ta bata kusan minti talatin sannan ya hango ta huwarta. Babban hijabi ne a jikinta har ƙasa sosai ya mata kyau. kallon ta yi ta yi har ta iso ba tare da ta kalle shi ba ta ce ka shigo ciki cikin murmushi ya kalle ta ya ce nan ma ya wadatar zagayawa ta yi ta shiga motar tare da juya mishi baya murmushi ya yi sannan ya ce ashe kin iya jan aji ban sani ba fatima kin shanya na tsawon minti talatin sannan kin fito kin juya mun baya ai ina jin ka ni ai ba ji na nake son ki ba na zo ne ki ganni ki yi hakuri ki jiyo ki kalle ni Jiyowa ta yi bakinta a zumbure cikin sauri ta zaro ido tare da faɗin Uncle. Kawar da kan sai waye Uncle Muhammad dai ko? Dariya ta idanta a kasa ta ce Allah Uncle Ahmad ne. Ni ɗin idanki ya gaskiya idanki ya gaya miki karya me ya ki? Han! Hmm, wallahi Uncle ne daman kai ne Muhammad ɗin ba ni bane. Sai dai idan kama ce ta zo daidai. Ni dai Uncle Allah ka bari. Uncle Ahmad ne mana, yaron Hajja. Cikin kawar da kai ya ce, wace ce Hajja? Gugun shakwaba ta sa tare da kwasar takalmanta tana ƙoƙarin buɗe motar. Cikin sar rugawa da gudu, dariya ya sana ya ce dakata malama. Ni ne, shi kenan ko? Cikin ido ta kallai ta ce, kai ne Muhammad ɗin? I, eh, ni ne. Uncle, kai ne daman amma su baba suka ce wa abba na sunanka Muhammad? ai duk wani namiji sunansa Muhammad to yanzu yaya na miki kawar da kan da ce ka bari uncle Jimmy yayi yayin da ta sake juya masa baya ina jin ki Fatima na miki na san da wayanki ki min magana mi kika ci. kin juyowa ta suka yi shiru tsohon wani lokaci sannan ya sake cewa ni din nake miki magana kika share ni me yasa zaki juya min baya ki juyo ki kalle ni ganin ba ta da niyya ya sake cewa Fatima Ina son kafin abbanki ya san wa yake neman aurenki. A ce kin amince da ni idan ban miki ba ki faɗa min kawai sai na janye. Idan kuma na miki ɓoyewa babu amfani tunda dole wata rana zai san waye ni. Yana kallon yadda take lankwasa hannunta sai dai baya iya ganin fuskarta. Fatima ina jin ki min magana mana. Cikin muryar shagwaba ta ce uncle ne, dai ka bari. Shiru suka yi na tsawon lokaci sannan ya buɗe gefensa ya fita. zagayowa ya gefenta yayin da ta yi saurin ƙara dukar da kanta ido ya zuba mata ta tangaran fuskar ta babu yabo babu fallasa cikin ƙasa da murya ya ce wai kina nufin yau kunya ta kike ji wai daman kina da kunya har haka uncle ka bari jimi ya yi zuwa can cikin murmushi ya ce kenan ba zan samu kowace irin kalma ba daga wajen ki?" kina son in koma gida ina tunani ko kar ka yi uncle ka bari in yi tunani to murmushi ya yi ko dai ki yi shawara kai ta ɗaga alamar i e, shikenan to da wa za ki yi shawarar uncle ahmad ƙara faɗaɗa dariyarsa ya yi sannan ya ce ai gashi a gabanki ki sa a zuciyarki muhammad baya nan wajen wannan uncle ahmad ne in dai ni ne ma na yanke hukunci kawai fatima ina shawartar ki da ki amsa wa muhammad dokar da kai duka ta kai masa haƙeji yayin da ya saurin tarewa tana faɗin uncle ka cika wayo Ke ma ai wayan gare ki. Fatima ba na son kike nuna kina jin kunya ta sam. Na fi son yadda muke da ku, yadda muke da. Ko me kike so ki faɗa min to yanzu idan abban ki ya tambaye ki Muhammad me za ki ce mashi? Ka bari idan mun gama zan gaya maka amma abba na bai san kai bane ko? Bai sani ba amma in dai kin amince Idan kin amince ɓoyewa ba shi da wani amfani, gara ya sani ni dai uncle ina jin tsoro. ki dake fatima ki je ki sanar masa muhammad sai shigo ya gaida shi fita dai sai dai a ranta tana jin ba za su kwashe ta daɗi ba domin ko maganar ahmad domin ko maganar ahmad baya son a masa a cikin gidan shi ga wanda na faduwa ta ce abba ya ce zai shigo ya gaida ka cikin sakin fuska ya ce to ba damuwa ko da ta juya baya a cikin ransa ya ce da alama ya samu karbuwa yaran nan sosai gaban ahmad ke faduwa lokacin da yake saka kan shi cikin falon usman kansa a ƙasa ya sallama yayin da alhaji usman ya ɗago ya amsa dab da alhaji usman ya je ya zauna saitin kafar shi yayin da alhaji usman ke kallonsa yana murmushi cikin ƙasa da kai ahmad ya gaida sa alhaji usman fara'a fal idonsa ya ce muhammad kamar jin kunya ka ɗago idanka ka kalle ni kamar yadda ummi ke yi ina son ko a hanya in shaida ka ɗagowa ahmad ya yi kamar yadda ya ce usman ya sauke idonsa a kansa Mike waye da saurinsa tare da sake zuba masa ido cikin nuna Ahmad da ya tsaya ce wannan ba Ahmad ba ne? Ahmad a hankali Ahmad ya ce ne har ka iya buɗe baki ka ce min kai ne lalle kana da tsaurin ido Ahmad dai ni ne ka zo gidana akan cewa kana neman auren Fatima to ina Khadijan fa ka baro ta kan Ahmad a ƙasa har yanzu bai ɗago ba Kai Ahmad ɗauko kanka ba na son munafunci. Cikin tsawa ya ce mamana fita ki bani waje. Sai da ya tabbatar da da sannan ya ce Ahmad kai ne a gabana kuma ka ce ka zo neman auren Fatima amma baka da kunya ni ne zan ɗauki ‘yata ta ciki na na baka alhalin ka gama mun tsara? to idan ka manta ni ban manta ba har yau ban warke daga ciwon da ka samun a zuciyata ba. Ina jin zafin ka sosai ka raba ni da farin cikin rayuwata ka hana ni jin daɗi. Da haka Ahmad idan mafarki kake yi ka farka in dai ina numfashi ba zan baka Fatima ba. Maza maza ka bar min gida. Ahmad zaune a ƙasa kamar ruwa ya ce sai ya ce ni dai abba abin da na sani kawai ina son Fatima. Ni ma ban san lokacin da Allah ya ɗaura min santa ba. Haka na tsinci kaina. Ai da mun ba kunya ce da kai ba maza ka bar min gida kafin na sa a kama ka mara tarbiyya kawai. To masu sauraro a zamu dakata. Ci gaba da kasancewa tare da ni Maman Al'amin.